بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبي سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم يوم 29 ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sharhul aqida a tahawiyya na al'allama abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama al'azadi a tahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 321 321 wanda ainihin al-imam al-muhaddis al-faqih nasiruddin al-albani yayi sharhi kuma yayi ta'aliki yayi takriji gare shi to yanzu muna karanta ainihin ta'alikin al-allama nasiruddin al-albani ne kan littafin dahawiya نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يغضب ويرضى نعم لا كأحد من الورى الله تعالى yana fushi kuma Allah yana yarda ba kaman ɗaya daga cikin talikai ba kenan Imam Tahawi a nan wajen ya tabbatar da aƙidan ahlus sunna wal jama'a cewa Allah ta'ala yana fushi Allah ta'ala yana yarda Allah yana fushi da kafirai Allah yana fushi da fasikai Allah yana fushi da azzalumai sannan kuma yana yarda da musulmi yana yarda ga muminai yana yarda ga salihai an gane ku to amma yardan Allah kamar yardan halitta ne shin Allah yana yarda ne kamar yadda mutane ke yarda shine ce la ka ahadin min alwara hmm. Allah yana yarda amma yardan shi ba kamar yardan ɗaya daga cikin talikai ba ne an gane ko kaga anan wajen ya yi jam'an bainal adilla kaga ya yi isbatun bila tamsil wa nafiyun bila ta'dil wato ya tabbatar ma Allah sifan shi Allah yana fushi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani amma kuma sai ya kore kamanceceniyan wannan sifa ɗin da na halitta an fahimci wannan ko to wanda wannan shine aqidan magabatanmu cewa duk sifa duk sifan da Allah ta'ala ya tabbatar ma shi a cikin alkur'ani ko manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ma Allah a cikin hadisi dole ne a matsayin mu tabbatar da shi amma kuma kada mu kamanta Allah da halitta za mu ce Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah yana da fuska ba irin na halitta ba Allah yana da hannu ba irin na halitta ba an gane ku Allah yana fushi ba irin na halitta ba Allah yana yarda ba irin na halitta ba kaga mun yi aiki da ayoyi guda biyu ayan farko ayan da Allah yake rabiyallahu anhum wa radu an ko eh. kaga nan Allah ya tabbata mana da yana yarda hmm. Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi da kuma inda Allah ta'ala ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim hakika Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi maka mubaya'a karkashin bishiya kuma fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu kaga nan Allah ya tabbatar ma kanshi da sifa na yarda an gane wannan ko to sannan kuma Allah ya tabbatar ma kanshi sifa na fushi ma Allah ta'ala yana cewa a malla ana hullahu wa gadiba alaihim malla ana hullahu wa gadiba alaihim wanda Allah ya tsine masa kuma Allah ya yi fushi da shi a wata aya Allah na cewa wa mai ya fatul muminan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi jahannama khalidan fiha yana mai dadewa a cikin jahannama wa gadiballahu Allahu alaihi wa la'anahu Allah yayi fushi da shi kuma ya tsine mishi kaga sai Allah ya tabbatar Allah yayi fushi da shi kuma Allah ya tsine masa wa ba'u bi gadabin ala gadab to kaga anan wajen wayannan ayoyi sun tabbatar ma Allah da siffan fushi da siffan yarda sai kuma wani aya ya tabbatar da cewa duk wani sifa wanda Allah ke da shi to ba daidai yake da na halitta ba sai Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu misalin Allah Allah mai ji ne ko mai mai gani kaga wannan an tabbatar ma Allah da sifansa sannan kuma sai aka kore kamanceceniyan wannan sifa da na halitta an gane wannan ko to ne maganan malam wallahu ya yaghdabu wa yarda eh. Allah yana fushi Allah yana yarda la ka ahadi min alwara hmm. ba kaman ɗaya daga cikin halitta ba na'am ashar na'am fihi raddun alal mutaawwala alal mutaawwilati muwaqqila mila asha'ira wa ghairihim eh a cikin wannan magana na malam imamu sahawi Allah ya masa rahama akwai raddi ga masu tawili al mutaaddila hmm. al-muta'awwila kai hmm. masu yin tawili hmm. ko da kuma al-mu'addila hmm. da masu ta'dil masu ta'dil su ne masu kore ma Allah sifofin shi na kamala a ce Allah ya daidaita akan al'arshi su ce Allah bai daidaita ba a ce Allah yana da fuska su ce ba shi da shi a ce Allah yana ji su ce baya ji wannan shi ne ta'dil in an ce ta'dil shine kore ma Allah sifofin shi su mu'attila su ne irin jahaniya. yan jahaniya ba su yadda Allah yana da sifa ba gaba daya sun ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da rai Allah ta'ala ba shi da fuska Allah ba shi da hannu Allah ba shi da kafa Allah bai daidaita kan al'arshi ba Allah ta'ala baya kowa saman kai duk wani sifa da ka sani na Allah subhanahu wata'ala sifa na kamala wayannan bayan Allah sun kore ma Allah subhanahu wata'ala shi an gane wanda wannan shi ne dalili da ya sanya da yawa daga cikin salafu salih suka kafirta jahamiya saboda yan jahamiya sun nuna cewa Allah da muke bautawa ba shi da sifa wai sun ce in an ce Allah yana da sifa to kenan an kamanta Allah da halitta in an ce Allah yana ji to an kamanta Allah da halitta in an ce Allah yana gani an kamanta Allah da halitta ai su ma halittu suna ji kuma suna gani Allah ta'ala yana ji yana gani kenan da Allah da halitta sun zama mai kenan sun zama daidai an gane a wajensu Allah yana magana su ma suna magana Allah ya daidaita su ma sun daidaita suka ce a nan wajen an kamanta Allah da halitta suka ce kuma duk wanda ya kamanta Allah da halitta a cewansu to ya yi ridda saboda aka duk mutumin da ya ce Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana suna kiran shi mushabbiha in jahamiya suna kiran ahlus sunna mushabbiha saboda ahlus sunna sun tabbatar ma Allah da sifofin shi na kamala an gane wannan ko to saboda haka a shi ya sanya ahlus sunna suka ce duk mutumin da ya kore ma Allah sifofin shi to lalle ya fada cikin halaka al'allama ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama a cikin littafin sanuniya yana cewa lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina innal mushabbiha abidul awsani kalla wala nukallihi min awsafina ko min awsafihi innal mu'assila abidul bawtani man shabbaha Allah al-azima bi khalqihi fa huwa shabihu bi mushrikin nasrani aw adala ar-rahman min awsatihi fa huwa al-kafur wa laysa zal imani yace lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina mu ahlus sunna yan salafiya ba mu zamanto muna kamanta siffan Allah da namu ba ba ma yin haka sai ce innal mushabbiha abidul awsani lalle masu kamanta Allah da halitta suna bautan gunki ne an gani masu cewa Allah ya yi kama da halitta to ba Allah suke bautawa ba wa suke bautawa suna bautawa gunki ne kalla wala nukallihi min awsatihi kuma a'a ba ma kore ma Allah sifofin shi na kamala ba ma cewa Allah baya ji Allah baya gani Allah baya kaza innal mu'addila abidul bautani lalle masu tadili suna bauta ma kirkiran ƙarya ne sun ce allansu ba shi da kowane sifa Allah ta'ala ba shi da kowane sifa na kamala lalle masu ta'adili suna bauta ma kirkiran ƙarya ne sai ke cewa man shabbaha Allah al'azima bi khalqihi fa huwa shabihu bi mushrikin nasrani duk wanda ya kamanta Allah mai girma da halittansa to wannan yayi kama da wa yayi kama da mushriki ba nasari kristoci suka kamanta annabi Isa da halitta da Allah suka ce annabi isa shi ma Allah ne to duk wanda ya kamanta Allah da halittarsa ya yi kama da mushriki ba tsari. kenan yan mushabbiha sun yi rida sannan kuma masu tadiri ba sai ce au addalar rahmana min awsatihi ko ya kore ma Allah sifofin shi na kamala fa huwa al-kafur wa laysa zal imani yace wannan kafiri ne shi ba mai imani bane shi kenan idan muka fahimci wannan menene mawqifin al-allama ibn al-qayyim al-jawziya dangane da yan jahmiya menene mawqifin sa kafirai shi ya dauka yan jahmiya kafirai ne tunda ya ce au ar rahmana min awsafihi hmm. fa huwa al-kafur hmm. wa laysa gal imani hmm. ko kuma ya kore ma Allah siffofin shi na kamala to wannan kafiri ne shi ba mai imani bane in ka ce Allah baya ji Allah baya gani alhali Allah ya ce wa huwa sami'ul basir ko Allah ya ce shi mai ji ne shi mai kuma mai gani ne eh. sai ka ce Allah baya ji baya gani to ka zama to kafiri to shi ya sanya da yawa daga cikin magabatanmu sun kafirtawa sun kafirta yan jahamiyya an gane ko in hmm. kaɗan ne kwarai daga cikin salaf ba su kafirta jahamiyya ba ba su da yawa hmm. a cikin malaman salaf ɗari kusan casa'in da 'yan kai sun kafirta jami'a wasu kuma sun yi wa jami'a uzuri da cewa 'yan jami'a sun fada cikin shubhani ina ba ta lura ta saboda haka almuhim dai wato in an ce mutum bu'addili mai tadili shine mutumin da yake kore ma Allah sifofinsa to za ka ga malaman salaf in za su yi raddi wato ga masu tadili sukan yi raddi ne ga yan jahamiya me yasa suke rabbi ga yan jahamiya su bar sauran saboda sauran jikoki ne na jahamiya yan asha'ira jikoki ne na jahamiya mutazilawa jikoki ne na jahamiya yan maturidiya jikoki ne na jahamiya shi yasa ainihin ibn qayyim yakan kira yan jahamiya ya ce musu zukur hmm. sannan kuma yan asha'ira da yan maturidiya ya kira su inas ya ce ‘yan asha'ira ‘yan maturidiya ne amma ‘yan jami'a ne amma mata ne su an gani? to saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga masu ga masu tawili al-mu'addila daga cikin ash'arawa da wasu su allazina qalu bi anna al-murad bil ghadabi wa rida iradatu al-ihsan wanda suke cewa wai abinda ake nufi da fushi cewa Allah yayi fushi da kuma yarda suka ce shine nufin kyautatawa almuradu bi rida almura'an abinda ake nufi da radiyallahu anhum eh. sun suna fasara radiyallahu anhum Allah ya kyautata musu sun ce arrida iradatul ihsan hmm. kun gane radiyallahu anhum wa radu'an ya za su fasara shi hmm. Allah ya kyautata musu su kuma sun yi mai a su sun yadda da shi hmm. su sun yadda cewa halitta na yarda yarda sifan halitta ne amma Allah baya yarda idan ka ji malami ya fasara aya laqad radiyallahu anil mu'minina sai ce maka hakika Allah ya yarda da mu'minai to wannan fasara fasara ne na yan salafiya fasara ne na ahlus sunna wal jama'a amma malami ba ash'ari wanda ya rika a cikin ash'ariyancinsa ba zai fasa shi a haka ba zai ce ne laqad radiyallahu anil mu'minina hakika Allah ya kyautata wa mu'minai A gani iz yubayi'unaka tata shajara lokacin da suka yi maka mubaya'a karkashin itaciya Allah ya kyautata musu ne a gani eh. su ba sa cewa Allah ya yarda da su amma idan ka lura da da yawa daga cikin malaman Najeriya sufaye da kuma waɗanda suke da'awan asha'ira kowanne daga cikinsu za ka ji suna cewa radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kaga wannan ya nuna da yawa daga cikin masu da'awar su yan asha'ira ne ba su ma gama fahimtar ash'ariyancin ba an gani da sun gama fahimtar ash'ariyancin ba za su ce radiyallahu anhu sai Allah ya yarda da su ba sai ce Allah ya kyautata musu ko sai Allah ya ba su lada an gane Allah ya ba su rana sannan kuma suna fassara wa gadiban lahu alaihim sun ce Allah ya yi nufin azabtar da su suna fassara ainihin algazab da iradatul azab ko iradatul intikam Allah ya yi nufin ya yi musu azaba to su raka duk mutumin da ya zama cikakken ba ash'ari baya cewa Allah ya yi fushi sun ce fushi sifan halitta ne ba siffan Allah ba ne suka ce duk wanda ya siffanta Allah da fushi ya jingina ma Allah na kasu saboda galiban idan mutum ya yi fushi fushi yakan shafi hankalin mutum za ga wani in ya yi fushi zai iya aikata wani abu wanda zai fita hayyacinsa har ya zama to ya yi abin da bai dace ba suka ce idan aka jingina ma Allah fushi to kamar an jingina ma Allah yin abin da bai dace ba kenan tun da dai manzan Allah ya ce fushi daga shaidan ne to ya za a siffanta Allah da shi an ce fushi daga shaidan ne to tun da fushi daga shaidan ne yaya za a ce Allah yana fushi an gane sai ka ce musu ku sani ba Allah fa da kanshi shi ya gaya mana yana fushi Allah shi da kanshi ya gaya mana yana fushi malla ana hullahu wa gaziba alaihim waje alamin humul kira da tawar khanazir wa abada tagut malla ana hulla wanda Allah ya tsine masa wa gaziba alai kuma Allah ya fushi da shi ko kaga Allah shi da kanshi ya nuna yana fushi to yaya za a yi Allah ta'ala ya jingina ma kansa shifa a sifa na nakasu zai yu zai yu ba kuma Allah ta'ala ya ce wa wa duk wanda ya kashe mumini da gangan sai Allah ya nuna Allah ya yi fushi da shi ko eh. a ina ne manzan Allah ya taba gaya mana cewa Allah ta'ala baya fushi a ina manzan Allah ya gaya mana cewa fushi sifa ne na nakasu to ai idan muka duba hadisin ummu talma hmm. radiyallahu anha hmm. da kuma sauran hadisai da suka tabbata mana cewa Allah ta'ala yana yi fushi ai akwai hadisai da dama da suka yi nuni akan haka daga ciki akwai hadisin shafa'a wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da ainihin mutane lokacin da ainihin mutane suka zo wato tashin kiyama lokacin da Allah ta'ala ya tara mutane an tara mutane gaba ɗaya a waje ɗaya Allah ta'ala ya saukar da rana yanzu kusa-kusa da mutane mutane suka sha wahala suka galabaita ya zama to mutane suna ta gumi wani gumin shi ya kai mai iya ƙauri wani gumi ya kai mai iya gwiwa wani gumin shi ya kai cinya wani gumin shi ya kai wajen cibiya wani gumin shi ya kai wajen makogoro wani gumin ka ya mai zani kowa a wannan rana yana yin gumi ne gwargwadon imaninsa idan mutum yana da ƙarfin imani sosai an gani wannan zafin ranar ba zai maka tasiri ba an gani wannan zafin rana in kana da karfin imani a wannan rana kana cikin inuwan Allah ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa hmm. ko na to kaga da kana so mutanen da suke da tsaraunin imani wani wani wannan zafin ranar gumin shi zai kai mai iya ƙauri ne wani wani gumin shi iya gwiwa wani gumin shi iya cinya wani gumin shi iya cibiya wani gumin shi iya ainihin makogoro wani kuma gumi ya masa linzami to idan mutane suka sha wahala bala'i yayi bala'i mutane za su ce a gaskiya ya kamata mu je mu roki manzanni mu samu daga cikin manzanni a je a roke su su roƙon mana Allah domin Allah ta'ala ya cece mu Allah ya mana hisabi kowa ya san matsayinsa don wannan wahala ya ishe mu muna so mu san matsayinmu na wuta ya yi wuta na aljanna ya aljanna to ka duba wannan wahala da suke ciki a duniya ne ba kawai amma sun rikice suna ganin babu azaba kamar wannan kawai suna so kawai a je a roƙi Allah kawai Allah ya musu hisabi kowa ya san matsayinsa to ina kuma da sun ga azaban na gaskiya din to a lokacin sai a ce a je wajen annabi Adam in an je wajen annabi Adam annabi Adam ya nuna ba zai iya ba an gane ya ce ku je wajen annabi Nuh shi ma a je wajen annabi Nuh alaihi salam shi ma annabi ya nuna ba zai iya ba sai a ce zai ce ku je wajen annabi ibrahim a je wajen annabi ibrahim alaihi salam shi ma ya nuna abin ya fi karfin sa haka za a yi ta tafiya a je wajen annabi musa shi ma ya ce ya fi karfin sa a je wajen annabi isa ya ce ba zai iya ba sai ce ku je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam shine sai a dunguma a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ku to a cikin hadisin idan an je wajen annabi sai annabi ya ce ana laha ni na fi cancanta dama da wannan ceton shine manzan Allah zai je sujada a gaban Allah sai Allah ya ce masa tashi yau ba ranar sujada ba ne ka roƙa a baka ka tambaya a biya maka bukata ne sai manzan Allah ya roƙi Allah cewa al'umma suna cikin tsanani kowa yana so ya san matsayinsa Shi ne sai Allah ya ba da dama a je a yi hisabi kowa ya san matsayinsa to a cikin hadisin a lokacin da aka je wajen annabi adam alayhi salam aka ce ya adam kai ne farkon manzo daga cikin manzannin Allah kai ne farkon manzo saboda haka kana da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala mun zo wajen ka ne dan ka roƙan mana Allah Allah ya mana hisabi na wuta ya shiga wuta na aljanna ya shiga aljanna dan mun gaji da wannan halin da muke ciki mai annabi mai annabi adam ya ce annabi adam sai ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yakzab qablahu mislahu wa lan yakzaba ba'dahu mislahu sai annabi adam yake lalle fa ba zan iya dumfara ubangiji ba yau din nan ba zan iya dumfara ubangiji in ce ya zo yayi yayi ceto ba ya muku hisabi ba saboda lalle ubangiji na ya yi fushi yau din nan wani irin fushi wanda bai taba yin fushi irin shi a da ba sannan kuma har abada ba zai ƙara yin fushi irin shi ba kaga anan wajen da a ce fushi bai halatta a jingina ma Allah ba da manzo Allah yayi bayani to annabi Adam shi da kansa manzo Allah yake gaya wa mutane annabi Adam ya faɗi wannan magana haka an je wajen annabi Nuhu ya ƙara maimaita wannan magana inna rabbi qad gadiba al-yawma gadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan ba'dahu mithluhu kaga wannan annabawan gaba ɗaya sun tabbatar ma Allah da sifan mai fushi ana ta gane wannan hmm. sannan kuma ga hadisi na abu sa'idin al-khudri radiyallahu an shi ma wanda an karbo manzan Allah sallallahu ya ce inna Allah ta'ala ya qulu li ahli al-janna lalle Allah madaukakin sarki zai ce wa mutanen aljanna ya ahli al-janna ya ku mutanen aljanna fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'adai sai amsawanka ya ubangiji wal khairu fi yadayka kuma alkhairi yana hannayenka sai Allah ya ce musu har raditum shin kun yarda da wannan wannan sakamako da nayi muku na aljanna sai ce wa malana la narda ya rob me yasa ba za mu yarda da wannan sakayya da kai mana ka ba mu aljanna ba ya ubangiji wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahada min khalqik ma min khalqik alhali ka ba mu abinda baka taba ba da shi ga ɗaya daga cikin halittunka ba ka shigar da mu aljanna wani kyauta za ka yi mana da ya wuce aljanna sai Allah ya ce ala utikum abdala min zalik shin ba ku so in ba ku abin da ya fi aljanna sai ce ya rob wa ayu shay'in abdal min zalik ya ubangiji wani abu ne ya fi aljanna ai muna ganin ya Allah tunda ka ba mu aljanna ka yi mana komai sai Allah ta'ala sai ce uhillu alaikum ridwani fala askadu alaikum abadan Allah zai ce na halatta muku yarda na ba zan yi fushi da ku ba har abada wannan shine abin da ya fi aljanna na halatta muku yarda na ba zan yi fushi a gare ku ba har abada yanzu idan Allah ya baka aljanna amma kuma nan gaba ya zama Allah zai iya fushi da kai in ya fushi da kai ya fitar da kai daga aljanna yaya da sauran rina a kaba amma babban ni'ima da Allah ya muku bayan ya shigar da ku aljanna shine ce na halatta muku yarda na har abada ba zan yi fice da ku ba duk wanda ya shiga aljanna zai dawoma a cikin aljanna wannan alƙawarin ya fi aljanna daɗi amma duk wani gatan da za a ma ka san cewa gatan na wucin gadi ne nan gaba za a kwace yaya ga ba kwanciyar hankali hmm. ya zama to kana cikin aljanna kana jin daɗi kana nan bayan alkawfi raja an gane amma mutum ya shiga aljanna ya sakata ya wala ya tabbatar da cewa ba za a fitar da shi daga aljanna ba ina ba ta gane wannan hmm. to anan wajen mahallu shahid uhillu alaikum ridwani eh. shin Allah yana yarda na halatta muku yarda na eh. sannan Allah yana fushi sai ce na'am fala askadu alaikum ba'adahu abadan hmm. ba zan yi fushi a gare ku ba bayan sa har abada bayansa ba zan yi fushi da kome har abada kun fahimci wannan ai kenan Allah yana yarda Allah yana fushi kuma waye faɗi wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam da a ce fushi sifa ne na nakasu da manzo Allah ba zai jingina ma Allah ta'ala wannan sifa din ba amma a asha'ira sun nuna cewa in muka ɗauki lazimul mazhab kamar sun nuna sun fi manzon Allah sanin haƙƙin Allah sun fi manzan Allah sanin abin da ya dace ga Allah shin wane ne ya fi sanin haƙƙin Allah ya fi sanin abin da ya dace ga Allah duk duniya ko wanda ya fi manzanni sanin darajar Allah la Allah ta'ala ya nuna mana haka a cikin alƙur'ani Allah yana cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun eh. wa salamun alal mursalin hmm. walhamdulillahi rabbil alamin hmm. sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya amma ya sifun daga barin abin da kafirai suke siffanta Allah da shi tsarki ya taba daga Allah amma sai Allah ya ce mai wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzanni kenan duk abin da manzo ya faɗa game da Allah akwai mai akwai garanti akwai aminci a cikinsa. idan manzan Allah ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi akwai aminci a cikinsa. idan manzan Allah ya siffanta Allah da fushi ko ya siffanta Allah da yarda akwai mai akwai aminci a cikinsa hmm. Allah ya ce wa salamun alal mursalin hmm. shi yasa shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama a cikin littafin sa al aqida al wasdiyya karkashin hmm. wannan magana wa salamun alal mursalin sai ce li salamati ma qaluhu min al naqsi wal aib saboda kubutan abinda manzanni suka faɗa daga naqasu da aibi duk abinda manzanni suka faɗa ya kubuta daga naqasu ya kubuta daga aibi amma abin da yan asha'ira suka faɗa ba da yan maturidiyya da yan jahamiya da yan mutazila shin akwai naƙasu da aibi ko babu akwai kenan maganar manza Allah akwai garanti amma maganar yan bid'a babu garanti a cikinsa walhamdulillahi rabbil alamin to da wannan kenan idan muna so mu san Allah shin za mu bi ta hanyar malaman asha'ira ne ko za mu bi ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam idan muna jayayya kan al'amari shin Allah yana yarda ko baya yarda Allah ya daidaita kan al'arshi ko bai daidaita ba Allah yana fushi ko baya fushi ta ina za mu gane wa maktalabtum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah idan muna sabani da asha'ira muna sabani da mu'tazila muna sabani da yan jahmiya shin Allah yana fushi ko baya fushi shin Allah ya daidaita ko baya yi ya za mu yi mu sani sai Allah ya ce duk wani sabanin da kuke yi fa hukumuhu ila Allah to Allah ya gaya mana wa gadiballahu alaihim mm. ko Allah ya gaya mana yana fushi mm. radiyallahu anhum wa radu'an mm. Allah ya gaya mana yana yarda to sai dan asha'ira ya ce fadin haka ya saba ma hankali sai mu ce maganan Allah ne ya saba ma hankali Allah fa da kanshi ya siffar da kanshi to ka tambayi dan asha'ira ya saba ganin Allah bai taba ganin shi ba to yanzu da mu da shi ba mu taba ganin Allah ba idan muna so a raba mana garzama game da siffan Allah ya za mu yi tunda al'amarin Allah gaibi ne to yanzu dan asha'ira ya ce Allah bai daidaita kan al'arshi ba sai muka ce ya daidaita dan asha'ira ya ce Allah baya fushi muka ce yana fushi dan asha'ira ya ce Allah baya yarda muka ce Allah yana yarda dan asha'ira ya ce Allah ba shi da fuska muka ce yana da fuska to yanzu wane ne raba gargama wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmu ila Allah duk wani sabanin da kuke ko na menene ma hukuncin sabanin yana nan gawa ga Allah to me Allah ya gaya mana Allah ya ce yana kushi yana yarda yace kuma ar-rahmanu alal arshi tawa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa alal arshi thumma istawa alal arshi ar-rahman fas'al bihi khabira to sannan kuma idan muna so mu raba gaddama bayan Allah ba sai mu koma wajen wa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu lillahi war rasul idan kuna jayayya cikin koma menene ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo mai manzo Allah ya gaya mana Allah yana yarda ko baya yarda yana fushi ko baya fushi yana fushi to yanzu nawa za mu saurara na asha'ira ko kuma na manzon Allah fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum a'a na rantse da ubangijin ka wallahi ba za su yi imani ba har sai sun kai hukunci gare ka ga duk abin da ya faru gare su na jayayya in ana jayayya kan akida ana jayayya kan ibada ana jayayya kan mu'amala ana jayayya kan tarbiyya in muna so mu samu raba gardama an gane ko wanda da zaran ya yanke hukunci kamar yankan wuka ne shine a koma wajen wa ka koma wajen Allah da manzansa sun malaye jidu fi su duri a fi an fusihim har da bi maƙazai sannan idan manzan idan Allah ya yanke hukunci ko manzan Allah ya yanke hukunci ya kamata mu ji wani kunci sai Allah ya ce to idan manzan Allah ya ce Allah yana da fuska ko Allah yana fushi ko Allah yana yarda shin yaya sai mu ji kunci a ranmu sannan idan Allah ya yanke hukunci ko manzo kada ku ji wani kunci a cikin ranku game da abinda manzo Allah ya hukunta mm. wa yusallimu taslima mm. kuma su sallama gayan sallamawa mm. a gari duk matsala na gaibi ba wanda zai iya raba gardama sai Allah ba mu taba ganin Allah ba ba taba ganin Allah ba idan muna so mu san Allah sai mu tambayi Allah da kanshi siffanta mana kanka ar-rahman fas'al bihi kabira in kana so ka san Allah tambayi Allah shi Allah da kanshi zai raba mana gardama tambayi manzan Allah dan manzan Allah dan sako ne daga Allah kuma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi juha ina fatan gane wannan to saboda haka wannan shine a cikin wannan akwai raddi ga yan tawili da masu tadili daga cikin asha'ira da wasu su na'am allazina qalu bi anna al-murad bil ghadab wa rida iradatu al-ihsan hmm. na'am walaita shi'i mal farqu bayna taslimihim bi sifati al-irad irada ya kai san ilimi na eh. menene bambanci tsakanin sallamawansu da sifan irada wa inkarihim li sifataini almadhkurataini bi ta'wili da kuma inkarin su da sifofi guda biyu wanda aka ambata dazun sifan me aka ambata dazun eh. a wallahu yadhabu wa yarda eh. a sha'ira sun yi inkarin algazabu wa rida hmm. amma sun yadda da sifan irada hmm. an gani hmm. inna ma amruhu idza arada shay'an Hmm. an ya kula lahu kun yakun fa'alu lima yuri hmm. an gani wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaku fiha hmm. fa haqa alaiha alqawl fa jambarnaha tadmira kenan Allah yana da irada ko ba shi da shi to yan kamar yanda mu yan salafiya muka tabbatar da irada su ma yan asha'ira sun tabbatar da Allah yana da irada an gani duk abin da zai faru a duniyar nan yana faruwa ne da irada na Allah Allah yana da kudura yana da irada Allah fa'alu ne lima yuri eh. mai aikatawa ne ga abin da ya ga dama to yan asha'ira sun yarda da wannan sifa na irada hmm. amma sai yi inkarin sifa mai sun ce Allah yana da irada in ka ce musu mai dalili sai saboda Allah ya ce fa'alun lima yuri hmm. sun kawo ayin qur'ani hmm. wa idza aradna an nuhlika qaryatan an gano wannan kaga sun kawo aya ko ba haka bane yuridu Allahu li yukaffifa ankum Wakulikal insan da ifa sun tabbatar da shi sun yadda kuma Allah yana ji Sun ce maka wa huwa sami'ul basir an gano wannan Sun kawo ma ayin qur'ani sun yadda Allah yana ji to amma sifan fushi da yarda fa Sun ce Allah baya fushi kuma baya yarda shine al-allama Nasiruddin Albani yake musu raddi hmm. yace ya kai can ilimi na mal bai baina taslimihim bi sifati irada hmm. menene bambanci tsakanin sallama wanda suka yi da sifan irada yan asha'ira sun sallama cewa sun yarda Allah yana da irada hmm. wa inkarihim kuma li sifataini hmm. an gani sun yi inkari sifofi guda biyu almazkura taini wanda aka ambata amma bi ta'awili hima da yin ta'awilin su kun gani akwai bambancin mutumin da ya inkari kai tsaye da wanda ya inkari da ta'awili kun gane mm. wanda ya inkari da tawili bai inkarin ayan ba eh. ya yarda da ayan eh. amma fassarar ne ya yi kwana a wajen kun gane wannan ko to shi yasa a nan wajen ba a kafirta a sha'ira don sun yi tawili din sun ce abin da ake nufi da wa gadiban lahu alaihim sun ce tabbas Allah ne ya faɗi wannan magana mm. tabbas Allah ya nuna wa gadiban lahu alaihim mm. amma abin da yake nufi ba yana nufin zahirin shi bane yana nufin iradatul azab kun gane wannan ne tawili shi mai tawili ya yadda da ayan ya yadda da hadisin amma yanayin fassara ne aka bambanta kun gane wannan ko to kuma akwai tawili kala biyu akwai tawilun sa'ik akwai tawilun gairu sa'ik akwai tawili wanda yana da wajahi a cikin lugar larabci idan mutum ya yi fassara wanda fassaran ana iya samun ma'anan wannan fassaran shi duk da fassara ba daidai ba ne ya yi kuskure amma fasaran, wato yana da yi a lugar larabci idan fasaran yana da lugar yana da a lugar larabci sai a kira shi ta'awilun sa'ik an gane wannan ko sai a ce ta'awilun ne sa'ik kamar yadda suka fassara a rabuka wal malaku saffan saffa sai suka ce a rabuka bi ma'ana a amru rabbika sai suka ce al'amarin ubangiji ne ya zo ba wai ubangijin ne ya zo ba kaga ana kiran wannan almajaz bil hazaf akwai shi a cikin larabci za su iya kawo ma ayan qur'ani ce was'alil qarya allati kunna fiha kaga wannan was'alul qarya ko fas'al was'alul qarya shin zai yi a tambayi al alƙarya wa za a tambaya wannan was'al alƙarya bi ma'ana was'al ahlal qarya ana kiran wannan almajaz bil hazaf kun fahimci wannan to kaga akwai irin shi a larabci waja a rabbuka sai ce waja a amur rabbika sai suka da wannan aya din to amma raddin da za a yi mu shine al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz na to fasarar ba daidai bane amma yana da wajahi a larabci idan mutum ya karkatar da aya zuwa ga wani abu wanda yake da wajahi a larabci ana kiran shi tawilun sa'i to anan wajen ba a kafirta shi an gane wannan ko duk da yayi kuskure ba daidai bane an fahimta amma mutumin da ya inkarin ayan gaba ɗaya ba ya ce wannan ayan ba haka take ba bai yarda da ayan ba ya kafurta to su yana sha'ira shine malam ya yi musu adalci hmm. ya ce wa inkaruhum sifatain almazkulatain bi tawilihima da inkarin da suka yi ga siffofin nan guda biyu da tawilin sun yi tawili ne ba wai in inkari na rashin yarda da ayan ba an gani shi yasa malamai ke yin uzuri gawa yan asha'ira yan asha'ira yan bid'a ne amma ba kafirai bane saboda suna da abubuwan da suke fasarawa yana da wajahi a lugar larabci kun gane wannan ko to irin wannan koda ko wajahi da ifi ne shi kamar yadda suka fasara ar-rahmanu alal arshi tawa suka ce istaula yana da wajahi mai rauni suka ce Allah mai rahama ya rinjaye al'arshi sun yadda da ayar sai suka yi kwana a wajen fassarar sun yi tawili sa'id amma akwai tawili wanda yake gairu sa'id kamar wanne ne kamar tawili na yan ya ayi ya na ladzina ku tiba alaykumus siyam ya kowanda kuka kuka imani an wajabta muku azumi kama tiba alal na min qablikum a gani suka ce nan wajen ba ana nufin azumi kamar wanda amawa suke yi ba a kama baki daga ci da sha da kuma jima'i tun daga kullum harfijin har zuwa faduwar rana ba shi ake nufi ba ku kutiba alaikum siyam an rubuta muku tsara tsara bakin ku tsara sirri ku tsara sirri kada ku yada da'awun ku ga mutane an gani ku rike sirri kada ku yadda ku yada da'awun ku ga mutane to wannan tawili su gairu sa'id yan badiniya sun yi inkarin azumi ɗan baɗiniya bai yarda da azumi ba an gani ɗan baɗiniya ba su yarda da zakka ba rukunan musuluncin nan gaba ɗaya sun musu tawili sun ba su wani fassara ba fassaran da ka sani ba hatta kalmar shahada na da fassaran shi sun yi inkarin kalmar shahada da sallah da azumi da zakka ta hanyar tawili sun yarda da ayat amma sun yi kwana akan mai fassaran shi mm. amma kwanan ba shi da wajahi a larabci mm. sun fassara zakka wa musalata wa atu zakata kace zakka ma'anan shi shine mutum ya tsarkake kanshi idan mutum ya je ya yada sirrin su to ya zo wajen imam ya tuba idan ya zo wajen imam ya ce ya imam na je na yada sirrin wannan da awa ta badiniya na gaya mu'amawa kamar in ya je ya gaya mu ahlus sunna sai ce an gaya mu'amawa Faka na zo yanzu in yi zakka zakka anan wajen ba wai ana nufin zakkan da ku sani ba ya zo ya tuba ya tsarkake kanshi a gaban wa a gaban imam to wannan kai tsaye fasara ne tawilu ne gairu sa'i zaka ce wannan fasara kafirci ne saboda wannan fasara ya sa sun yi inkarin rukunin musulunci gaba daya ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa aikin haji kuma da sunan wai su musulmi ne su an gane wannan ko to irin wannan yan baɗiniya kafirai ne su amma wa'annan ba kafirai ba ne su yan sha'ira shi yasa ake yin uzuri ga irin su imamu nawawi ake uzuri ga irin su ibn hajar al-asqalani ake uzuri ga irin su ibn al-jawzi da wasu manya-manyan zarata malamai ne na kirki suka fada cikin aqidan asha'ira kan kuskure kuma a zamanin da suka rayu babu wanda zai tsaya musu da hujja ya kusa musu da shubha saboda haka malaman salafiya suna mutunta wannan malamai kuma duk wanda ya taba su malaman salafiya suna masa raddi kamar mu a Najeriya yanzu wani yanzu ya dinga taba shehu dan hodiyo ba za mu kyale shi ba saboda mun san gudun ma wanda ya ba musulunci kuma yana son sunna kuskuren da yayi mu roki Allah ya gafarta masa mm. saboda a zamanin sa babu wani malami na salafiya da ya tsaye masa da hujja ya kusa masa da ba mm. an gane muna daukar shehu dan hodiyo malami ne na sunna kurakuran da yayi ya fada cikin a ashaira Allah ya gafarta masa kun fahimce ni ai na'am na'am shine wa hiya mithluhu ma fi ittisafi al-abd biha aidan wannan misalin su ne su ma misalin su ne sifan irada hmm. hmm. da sifan riza bai da bambanci da sifan irada hmm. a wajen siffantuwan bawa da su a sun ce idan an ce Allah yana fushi an siffanta Allah da me da halitta ai mu ma halittu muna fushi dabba ma yana fushi idan an ce kana yarda in an ce Allah yana yarda suka ce wannan kafirci ne an siffanta Allah shi ma da halitta halittu ma suna yarda da mutum ko eh. to saboda haka dole ne a yi tawilin wannan yardan a wajen su to shine albani ke cewa in haka ne kuwa shi ma irada an gane yadda shi ma Allah yake yana da irada shi ma bawa yana da irada ko ba ka bane menene fa wajadu fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu hmm. sai da da khidir da annabi Musa sai suka samu wani katanga yana so ya tsage yana so ya rushe ya faɗi faƙa mau yuridu an yankadda kaga hatta katanga yana da irada eh. ko sannan kuma yuridu Allahu menene wallahu yuridu an yatuba alaikum oh, wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima hmm. Allah yana so ya karbi tubanku su kuma wayannan kafirai wanda suke bin san ran suna bin sha'awa suna so ku karkace karkacewa mai girma shin halitta yana da irada ko ba shi da shi to tunda halitta yana da irada to ya kamata ke muka ɗauki ƙa'ida na 'yan asha'ira shi ma a kore ma Allah mai irada a ce shi ma Allah ba shi da irada saboda halittu suna da irada amma 'yan asha'ira sai suka tabbatar ma Allah da irada ko kun san 'yan asha'ira sun ce Allah yana magana shin halittu ba sa magana ko kun san yan asha'ira sun ce Allah yana ji halittu ba sa ji ko kun san sun ce Allah yana gani shi mu ba ma gani to me yasa suka tabbatar da siffan ji da gani da magana sannan ko kun san yan asha'ira sun ce Allah rayayye ne to shi mu ba mu da rai mu ma wata wakal alal hayyin lazi la yamut ko to yan asha'ira sai suka tabbatar da wannan kuma menene hujjar su suka ce abinda ya sa muka tabbatar da wannan sifa saboda sifa ne na kamala kuma sai suka ce ai ai irada na Allah ba irada bane irin na halitta ai jin Allah in ji na sha'ira ba ai jin Allah ba ji bane irin na halitta maganan Allah ba magana bane irin na halitta rayuwar Allah ba rayuwa bane irin na halitta sai wace to kun yarda da haka suka ce eh to za mu yi amfani da ka'idanku. shi ma Allah fushin Allah ba fushi bane irin na halitta jin Allah abinan yardan Allah ba yarda bane irin na halitta fuskan Allah ba fuska bane irin na halitta an gane wannan ko duk wayannan sifofi mu ma mun tabbatar da shi kamar yadda Allah ya faɗa amma mun kore ne kamancece ne ya da na halitta to menene laifin yan salafiya in suka yi haka kuma alhali ma shine zahirin abin da nassin alkur'ani ya tabbatar kun gane wannan ko shi ya sanya yan bid'a suna cewa ibnu taymiya kafiri ne mujassimi ne sai aka tambi ibnu hajar al-asqalani yace gaskiya duk mutumin da yace ibnu taymiya mujassimi ne to in ma ya zama to bai san tajsimi ba ko bai san ibnu taymiya ba yace ibnu taymiya malami ne imam ne daga cikin malaman sunna inji ibnu hajar hmm. na fatan gano wannan to فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية ميسا بس فتابة قبل سوء الغضب والرضا kamar yadda suka faɗa ga irada na Allah suke to ai sun yadda Allah yana da irada amma ba irin na halitta ba su ma sai mu ce to ai mu ma mun yadda Allah yana fushi amma ba fushi irin na halitta ba kada ma ka kwatanta Allah da halitta alam tara anna saifa yanqutu qadaruhu idza qila inna saifa amda min asa shin baka ganin takobi darajar yana raguwa idan ka ce takobi ya fi sanda kai bi idan na ce wallahi malam tukur wallahi malam tukur ya fi ya fi kudin cizo karfi ke malam tukur jarumi ne ya fi kudin cizo karfi shin na yabi malam tukur ne ko na zage shi na zage shi to ka ce wai Allah Allah ya daidaita kamar na halitta akwai ne in gaskiya sun aka ce Allah ya daidaita tsakanin daidaituwan Allah da na bawa akwai bambanci kamar bambanci ko fiye da bambanci da ke tsakanin sammai da kasai tsakanin fushin Allah da fushin bawa akwai bambanci kamar yadda akwai bambanci tsakanin sammai da kasai duk wani sifan da Allah ya da kanshi da shi to na Allah shine sama kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha duk wani sifa na kamala to Allah shi ke da mai a'alaha hmm. Allah shi ke da na samanta hmm. wala hul masalul a'la hmm. kun gane wannan ko to saboda haka kada ka kuskura a ce Allah yana magana kai tunanin magana irin na halitta ko a ce Allah yana kushi shi dan adam gaba ɗayan shi dama da ifa haka Allah ya gaya mana yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da ifa Allah yana so ya sassauta muku sai aka halicci mutum mai mai rauni mm. amma shi Allah ba alhamdulillahi rabbil alamin mm. inna allaha laqawiyyun aziz eh. wala yansuranna allahu man yansuruhu inna allaha laqawiyyun aziz shi Allah menene da shi mai karfi ne shi eh. kuma ya gagaru kowa mm. kaga tunda Allah qawiyyun da shi kuma dan dan adam fa da ifa ashe duk wani sifa na dan adam akwai rauni a cikin sa kuma duk sifan Allah fa akwai kamala ko kul huwa Allahu ahad Allahu samad me as-samad shine as-sayyid al-kamil al-maqsud ilayhi fil hawaij shine a samad as-sayyid al-kamil al-maqsud ilayhi fil hawaij shi shugaba ne kammalalle wanda ake jin dimfara wajen biyan bukata ashe duk sifan da Allah ya sifan da kanshi akwai kamala a cikinsa kun gane wannan ko to wannan shine kuskuren da 'yan asha'ira suka yi mm. na'am innaha mukhalifatu lil iradati allati yusafu biha al ab lalle shi ya saba da irada wanda ake siffanta bawa da shi mm. iradan Allah in ƴan 'yan asha'ira mm. ya saba ma irada wanda ake siffanta bawa da shi wa in kana kullu minhuma haqiqatun tunaku kowanne haqiqa to wannan shi ma ka'ida ne ya kamata a gane ka'ida ce muhimmiya saurara da kyau ya ce kowanne daga cikin siffan irada an gane da aka siffanta bawa da shi eh. da wanda aka siffanta Allah da shi kowanne hakika ne a babin shi eh. siffan irada da aka siffanta ga Allah hakika ne a babin shi eh. shi ma na bawa hakika ne a babin shi amma hakikan ya dace da wanda aka siffanta da shi ne hmm. hakikan ya yi mai ya dace da almausufu biha hmm. wanda aka siffanta shi da shi yanzu fushin Allah ya dace ne da Allah fushin bawa ba ya dace da bawa eh. shi kuma bawa mun san shi menene shi mai rauni shi kuma Allah mun san shi menene shi kammalalle kaga shikenan fushin Allah kammalallen fushi ne fushin bawa ba na kasashen fushi ne bawa zai iya fushi ya fita hayyacinsa Allah in yi fushi wa iyazu billah ba zai yi wannan ka jingira gare shi ba hmm. an gane hmm. to shi ma Allah in ya yarda bawa in ya yarda ya yarda da kai zaka iya cutan shi ma hmm. shi Allah haka yake Allah ba haka yake ba to shi ne kowanne ka sani yanzu in na ce fuska suna ya tara fuska kawai yanzu da fuskan kiyashi da fuskan dan adam ba suna ya tara ba fuskan kiyashi fuskan kudin cizo fuskan mota fuskan giwa shin duka ba fuska ba ne amma kowanne tunasibul mausufu biha kowanne ya yi munasaba da mai da abin da aka fuskanta da shi saboda dan an ce fuska kaka dauka tunda an ce fuska to dole su yi daidai su yi kama kan kan kan a'a suna suka tara in an ce karfi suna ya tara yanzu da karfin kudin cizo da karfin zaki ɗaya ne amma kudin cizo yana da karfi yana iya zaluntar kudin cizon da ya fi karfi ko eh. kana iya ganin mage na iya zaluntar bera hmm. amma da mage da zaki haɗa su hmm. alam tara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila inna saifa amda min al asa kun gane wannan ko eh. to haka yana da kyau a fahimci wannan eh. kowanne ya dace da wanda aka siffanta da shi ne in an ce ji ji gani gani hmm. suna suka tsara hmm. an gane waqad waqad basada al qawla fi zalika sharihu rahimahullah hakika mai sharhi Allah ya masa rahama ya shimfada magana game da wannan waye mai sharhin hmm. ibn abul is al-hanafi faraji'u faraji'u ka je kai muraji'an shi Allahu a'lam hmm. amma dai mu sani a sifa sifofi sun kaskashi biyu a gurguje hmm. akwai akwai sifa zakiya, akwai sifa fi'iliya sifa zakiya, sifa fi'iliya in an sifa zatiya shine sifofin da ba sa rabuwa da Allah sifofin da da'iman suna tare da Allah kamar yanzu ji akwai sanda ji ke rabuwa da Allah Allah kullum yana ji ko in ka ce akwai lokacin da Allah yake ji akwai sanda baya ji kayi ridda gani ba shin sifa ne zatiya ko ba zatiya ba zatiya saboda kullum sifan gani baya rabuwa da Allah kullum yana gani rayuwa fa alhayat eh, shi ma sifa ne wanda yake ka'imun bi zatihi hmm. yana nan tare da Allah in ka ce akwai sanda Allah yake rayayya, akwai sanda yake matacce kayi ridda hmm. kama fushi ba hmm. sifa filiya ne akwai sanda Allah yake fushi akwai sanda baya fushi yarda ba akwai sanda Allah yake yarda akwai sanda baya yarda hmm. an gane farin ciki ba akwai sanda Allah yake akwai sanda baya yi eh. kun gane hmm. to wayannan ana kiran su sifa filiya kun gane yan asha'ira da yan jami'a da zuwa suna inkarin sifa filiya ahlus sunna suna tabbatar da sifa filiya ala wajhin yaliqu bi zatihi eh. wa kudrati kun gane wannan eh. Allahu a'lam eh. tambaya eh. assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam cewa idan mutum ya ci naman rakumi ya sake alwala shin shine nake son karin bayani yanda ka faɗa haka abin yake yayi tambaya wai cewa da aka yi an ci mara raƙumi a sake alwala yana son ƙarin bayani ƙarin bayani kenan yadda ka faɗa <laughs> ina ba ta gani manzo salasalin an tambaye shi shin zan sake alwala in na ci naman tumaki annabi ce in shi ta in ka so anata anata wadda min luhumil ibl annabi ce na'am shin za mu sake alwala in muka daga naman raƙumi annabi ce eh. hadisi ne sahihi an gane su malikiya sun yi tawilin hadisin saboda sun dogara da wani hadisi cewa hadisin yana cewa kana akhirul amraini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu min mamasatin nar ya kasance karshen al'amura guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine barin alwala ga duk abin da wuta ya shafa shine karshen al'amura hmm. farkon al'amura idan wuta idan wuta ya shafa abu annabi na saki alwala amma ƙarshen rayuwarsa sai ya zama to duk abin da wuta ya shafa annabi bai da dan annabi in ya ci tuwo da an dafa shi da wuta zai sake alwala in ya ci nama an dafa shi da sake alwala amma ƙarshen rayuwa sai ya daina yin haka to sai malika sai to wannan hadisin ya shafa wancan hadisin to sai yan hambaliya suka ce to ina tarihi kafin ka ce wannan hadisi ya shafa wannan zaka ce ai an ce ƙarshen al'amari hmm. ƙarshe aka ce ƙarshen rayuwar annabi duk abin da wuta ya shafa bai sake alwala ai rakumi ana dafa shi rakumi ana soya shi wuta ya shafe shi in ka ce rakumi alwalanka bai karye ba ina fatan gane wannan to shi ne imamu ahmad ya tambaya to in kun ce haka ai wannan tambayar da aka yi zan sake alwala daga cin naman raƙumi? shi wancan zan sake alwala daga cin naman rago ko naman tinkiya annabi ce in ka so ai shi ma tinkiyan ana dafa shi amma kuma yake in ka so an gane da sai ce to ai tunda an dafa shi ba matsala an gane to sai ce in ka so ya nuna kenan wato sun san dama ana dafawan kenan a dafan ake magana tambayan dama a dafa ne to ya la idan na ci naman raƙoyi ba wanda yake dafaffe ko an dafa shi yake sake alwala saka tambayan da aka ma annabi dama baya nuna cewa an shafe wannan hadisin hadisin yana nan yana aiki yanda yake an gane wannan ko saka nama raƙoyi mutum ya ci to ya karya alwala kai tsaye ai akwai abubuwa da yawa da ake dafawa manzo Allah bai ci a sake alwala gare su ba ku ban wannan to saboda haka a sake alwala to yanzu in ka ci nama fa to wa yace ka yi tambaya <laughs> in ka yi tambaya ya rage naka kace to malam wai naman da na cin na naman menene to ya rage naka kai ka wahala kanka <laughs> in dai ka ci nama baka san ko na meye bane kawai kai shiru kamar magana mai mutasar ne Allah ya masa rama da yake cewa idan mutum na wucewa akan hanya sai wata ta zo ko wani ya zo sai kwaro ruwa daga wani gida za shi masallaci kawai aka kwara mai ruwa kawai ya ce ka wuce abinka kawai kawai ka wuce kawai an kwara ma ruwa ne kawai ka tsaya tambaya sai ce amma fa in sa'ala saddaqal muslima idan ko ya yi tambaya ya rage na cikin dai musulmi ne ya gaya ma to duk abin da ya gaya ka yarda to wace ka tambaya ba wanda yake kai tambaya kawai ana kwara ma ruwa kawai ka dan girgije kawai ka wuce masallaci in kai tambaya ce wallahi yaro ne na wanke mai kashi na faro ma sala magana ya kare magani amma idan mutum ya riga ya goge ya san cewa abin da ya ci naman rakumi ne to ya sace alwala an ce wai mafi yawan naman da muke ci na rakumi ne an ce haka mafi yawan naman da muke ci a zango na rakumi ne wai haka aka ci ina mahuta na? na sanya biyawa ko? to alhamdulillah sai mu doka na tunda alhukumul gali sai mu doka na za muke ci kawai a shi kenan ba don wasu cewa ana gane bambanci wai wani rakumi na da karfi to da nan mun tambaye malam mai nake mana yanzu na da kuma yanzu laushi yake shi an iya dafa shi <laughs> shi kenan <laughs> na'am inkarin yan jami'a sun yi tawili ne wanda yake gairu sa'id sun kore ayoyin gaba ɗaya suka cewa da aka yadu lahi ba ana yadu lahi ba hannun Allah ba ne. sun ba shi wani fassara ne wanda luga bai ɗauka an gane su suna yin tawili ne gairu irin tawilin badiniya kamar yadda yan badiniya suka yi tawili ba aljanna da kasani sun bai tawili yan badiniya sun ce babu wani abu wai aljanna wani halitta wani gida wai aljanna ko wuta kawai duk mutumin da ya saba ma dokokin Allah ne a nan duniya ne zai ta jin azaba zai ta jin bakin ciki da rashin kwanciyar hankali babu wani aljanna ba wuta to lokacin da da ɗan asha'ira suka zargi suka to kuma kun yi tawilin sifan Allah da mu da kowa ya hadari ku kun juya ma Allah sifofin ku ce sifar ba haka ake nufi ba to mu kuma muka ce aljanna da wanda ya taba Allah da wanda ya taba halittar Allah ba wai ba hadari ɗan asha'ira su da Allah suke sifan Allah na gaibi suka bashi shi fassara suka ce mu kuma mun yi tawilin aljanna ne mu ma muka bashi wani fasara a wajen hukunci wa ya fi dacewa ya shiga cikin hadari yan ashayira sun fi haɗari fiye da su ta nan wajen tun da su harkan Allah ya kamata mutum ya iba a hankali to sai zama to yan ashayira sun yi karambani sun bi yan jami'a suna tawilin sifan Allah su kuma yana sai suka yi tawilin halitta an gane? su jami'a su jami'a a su yan baɗiniya yan a baɗiniya al isma'iliya al-karamika eh insha Allah wa alaikum salam to dole ne na kowa ya alamu sai fasara hadisun wai wanda ya jingina shi zuwa ga wanda ba baban shi ba an gane manid da a'ila gairi abiji wa huwa ya alamu annahu gairu abi faljanna alayhi haram a wani hadisi faɗar kafara duk wanda ya jingina kanshi zuwa ga wanda ba baban shi ba yana jin nauyin ya ce wani babana ne sai ya samu dangwati ko dan tafaici shine baban shi <laughs> an gane to aljanna ya haramta a gare shi ko kuma faɗar kafara malamai sun ce wannan kufurin ne duna kufur hmm. an gane ba wai ya fita musulunci ba ne sai dai ya halatta hakan shine aljanna ya haramta a gare shi har abana Allahu alam ba baba ne maja kaga ba ba na gaskiya ba kenan hmm. in umma ummahatuhum illa la'i walad yake ai ina nufin wan mahaifina ne shi sa wan mahaifina ai mahaifi abin nan kamar da na shi alhala bi manzilatul um yar uwan mama tana matsayin uwa ne kama in yana gudun baban shi ne ya ga baban shi talaka ne talauci ya daki baban sosai sai kuma kanin baban ko baban bai kudi ne zai ringa jinyar kashi zuwa ga zuwa ga kanin baban to duk dai ana nan eh an gane dole ne mahaifinka sunan shi mahaifinka ko kuturu ne shi ko mahaukaci ne kake ga babana wani mahaukaci ne babana ba wani abun kunya a gane shi ya zo da kai duniya ta hanyar shi ya haife ka ya sha wahala da kai to ya za a yi kuma me yasa lokacin da ya haife ka baka hana ba <laughs> to shi ne mahaifinka na'am an ce lokaci ya yi eh. abubuwan zika tambaya daga baya hmm. eh, to an ce za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba yau neman taimako ne na tafsiri yadda yan uwa suka saba taimakawa da Allah bayar da yawa kuma lokaci ya mato sosai